ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعاري أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فهذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام المح... من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله ونشير إلى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 sha bakwai ga watan hudu wato rabiul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya 2006 a darasinmu ko majalisinmu na goma sha hudu ko sha biyar na karatun al'ubudiyya littafin da shekul islam ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala ya rubuta wanda yake tattauna maganar matsayi wanda yake na obudiya wato zamantowar mu bayi ga Allah wanda yake bayani bisa ga nassoshi na shari'a ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi tare da kyakkyawar fahimta ta magabata na kwarai domin tabbatar da cewa babu wani matsayi da ɗan adam zai taka sama da zamantowarsa bawan Allah ibn taymiya Allah ya ji ƙansa ya yi mana maganar abinda ɗan adam yake da bukata a wannan rayuwa tashi ta duniya da yake duk ba su wuce abu guda biyu ba abubuwan da ɗan adam yake bukata ko yake so ko yake fafutuka a kansu iri biyu ne akwai wanda yake da bukata zuwa gare su kamar cinsa da shansa da matsuguninsa da aurensa da abin da ya kama da haka ce waɗannan duk abubuwa ne da ya kamata ko ya wajaba ga ɗan adam ya neme su gurin Allah ya yi kwaɗayin samun su daga Allah kuma ya kasance yana amfani da dukiyarsa tamkar yadda mai jaki yake amfani da jakinsa kamar yadda mai shimfiɗa yake amfani da shimfiɗansa wajen ya zau shimfiɗa ya zauna a kai ko ya kwanta a kai ko ya taka kada ya zama mai bauta ma waɗannan abubuwa sannan kuma da abin da ɗan adam ma ba shi da bukata wanda bai dace ɗan adam ya rataye zuciyarsa cikin wannan abu ba har ya zama na ya sanya abin a zuciyarsa abin ya samu matsayi a cikin zuciyarsa matsayin da za a iya fassara shi da bauta ga wannan abun wanda ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda muka yi bayaninsa a baya ta isa abdul dirhami ta isa abdul dinar ta isa abdul qatifa ta isa abdul ya ce wa haza huwa abdul abdu hadhihi al-umur wanda ya kasance ya riƙe waɗannan abubuwa sun samu matsayi babba mai girma a zuciyarsa to shi yake bauta musu fa innahu law talabaha min Allah fa inna Allah idza ataha iyyahu radiya kuma koda a ce a gurin Allah ya nemi ya shi waɗannan abubuwa idan Allah ya bashi sai ya yarda wa in mana'ahu iyaha saqifa in kuma Allah ya hana shi sai ya kushi. ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa inna ma abdullahi man yurdihi ma yurdillah bawan Allah na gaskiya shine wanda abinda duk zai yarda da Allah shine zai yarda da shi duk abinda Allah yake so shi yake so wa yusfiquhu ma yusfiqullah abinda yake sanya ubangiji hushi shi baya son shi wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu kuma yake son abinda Allah yake so da manzonsa wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu kuma yake kin abinda Allah da manzonsa suke ki wa yuwali awliya Allah kuma yake son masoya Allah wa yu'adi a'da Allah ta'ala kuma yake kin makiya Allah ta'ala wa hadha huwa alladhi istakmala iman to wannan shi zo da imani cikakke kama fil hadisi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da waninsa mu'az ibn anas al-juhani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa lillahi wa iman wanda duk ya so dan Allah ya ƙi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to haƙiƙa wannan shi ya zo da imani cikakke a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wasu rukunai guda biyu waɗanda su suke nuna cikar imani na bawa rukuni na farko yana da alaƙa da zuciya rukuni na biyu yana da alaƙa da gangaji na zuciya a habba lillahi wa abgaza lillah fa hada ruknun bilkalbi, bil qalbi quwwatun a samu wannan a cikin ran mutum a zuciyar mutum ya so dan Allah ya kidan Allah ya so abinda Allah da manzansa suke so ya ki abinda Allah da manzansa suke yi sansa da ƙinsa yana gina su ne akan san ubangiji ko ƙi na ubangiji ko so na manzan Allah ko ƙi na manzan Allah saboda haka abinda Allah yake so shine ne shine shi ma abin da yake so saboda haka ba zai ƙi abu ba sai don ya ci karo da abin da yake so sai don ya ci karo da abin da Allah yake so ya ci karo da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so don haka duk abin da ya ci karo da abin da Allah yake so ko ya ci karo da abin da manzo Allah yake so to zai ki wannan abin shine abghadha lillah ba zai ki abun ba don karan kansa sai idan ya ci karo da abin da Allah yake so ko ya ci karo da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake so domin dan adam duk dan adam al-mahabba wal irada so da nufi waɗannan abubuwa su suke tuka ɗan adam su suke ingiza ɗan adam ya yi koyaki ya sansa ga abu da nufin ga wannan abin shi ke sa shi motsi shi ke sa shi ya yi abu ko ya to ya zama na soyayyar da take cikin zuciyarsa ta koli wacce ita ce injin da take motsa shi shine alhubbu alhubbu lillahi wa fillah ya zama na wannan shi ne injin da yake motsa shi saboda haka zai yi farin ciki ga abin da ya faranta wa Allah da manzansa rai zai yi baƙin ciki ga abin da yake waɗannan a Allah da manzansa suna ƙin abin wa aqa lillahi wa mana lillahi wannan abu ne da yake da alaƙa da motsinsa na jiki wato in zai bayar dan Allah yake bayarwa in zai hana dan Allah yake hanawa to idan aka samu waɗannan abubuwa wato daga zuciyarsa har zuwa gangan jikinsa sun kasance gaba ɗaya suna da alaƙa da Allah da manzansa to wannan shine kamala ta imani hakanan a wata ruwayar ko a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa au taqura iman alhubbu fillahi wal bughdu fillah mafi ƙarfin igiya ta imani shine so dan Allah ko ƙi dan Allah wannan sifa ita ce ta zama wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance mafiya mutanen da suka fi kowa samun kamala a cikin wannan sifa bayan annabawa da manzanni shi yasa aka samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yaƙi iyayensu ma akan san Allah da manzansa aka samu waɗanda suka barranta daga ƙabilunsu gaba ɗaya akan san Allah da manzansa suka haƙura da dukiyoyinsu da iyalinsu akan san Allah da manzansa ya zama san Allah da manzansa shine abu guda ɗaya tilo a zuciyarsu wanda yake motsa su na su yi ko su ƙi wasu sahihi a cikin littafin al'imam al-bukhari anhu daga anas dan malik daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace salasun man kunna fihi wajada halawatal iman من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي أبو بوا قداؤك وأن دك سكة كسن تيت على دشيه to ya samu ɗanɗano na imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi sama da komai so na komai idan yayi yawa ya ɓaci sai san Allah da manzansa wannan ba su da iyaka kowane irin so idan ya yi yawa to zai ɓaci amma san Allah da san manzansa laisa lahu nihaya ba ya da ƙarshe saboda haka ka so Allah da manzansa sama da yadda kake son komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa su zama mafi soyuwa gare shi sama da komai wa man kana yuhibbu mara la yuhibbuhu illa lillah da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan komai yake son wannan mutum ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a ila al-kufri da wanda yake kyamar ya koma zuwa ga kafirci ba'da iz an Allahu minhu bayan Allah ya kubutar da shi daga wannan kafirci kama ya karahu an yulqa fil nar kamar yanda yake kyamar a jefa shi cikin wuta kamar yanda yazo a watar wayar a watar wayar ta bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam a watar wayar ta muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa وأن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود إلى kufri بعد إذ أنقذه الله منه a jefa shi ma cikin wutan shi ya fi soyuwa gare shi akan ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga gare shi ma'ana ma gara a jefa shi a wuta din da yadda ya koma zuwa ga kafirci waɗannan abubuwa idan suka kasance tare da mutum suka kasance a zuciyar mutum to wannan shi yake samun kyakkyawan ɗanɗano a zuciyarsa na imani ibn taymiya yake fa hadha wa faqa rabbahu fi ma yuhibbuhu wa yakrahuhu wannan bawan Allah shine wanda yayi dace da ubangijinsa cikin abin da ubangiji yake so da cikin abin da ubangiji yake ki ya so abin da Allah yake so ya ki abin da Allah yake ki fa kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma sai Allah da manzansa suka zama su suka fi soyuwa gare shi sama da komai wa ahabbal makhluqa lillah ya so dukkan wani mahaluki dan Allah la li gharadin akhar ba dan wani abu daban ba fa kana hadha min tamam hubbihi lillah wannan ya zama yana daga cikin kamala shika na soyayyarsa ga Allah fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamam mahabbatil mahbub domin ka so abin da masoyi yake so ka so abin da masoyi yake so yana daga cikin cikar soyayya ga masoyi saboda haka ka so abin da masoyinka shine Allah yake so ka so abin da masoyinka shine manzon Allah yake so to wannan yana nuna cikar soyayyarka ga waɗannan don haka ko da yaushe muke lalata maganar san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce san sunnarsa san aiki da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama kwatanta ayyukansa na maganganu ko na gabbai wannan shi yake nuna gaskiyar soyayyar masoyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin baya yiwa ka so mutum amma ba za ka so aikinsa ba ka so mutum amma ba za ka so maganganunsa ba wannan ba zai yiwu ba in ka ce kana son sa to kana yin haka ne domin irin abubuwan da kake gani tattare da shi na ayyuka masu kyau ko maganganu masu daɗi idan ka ce kana son sa amma ba ka son aikinsa ba ka son maganarsa ba ka son kwatanta irin abin da yake yi to wannan soyayya taka soyayya ce wacce take ta baki kawai ba ta haƙiƙani ba فكان هذا من تمام حبه لله wannan ya kasance yana daga cikin cikar soyayyarsa ga Allah fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamam mahabbatil mahbub domin san abin da masoyi yake so yana daga cikin cikar san masoyi fa idza ahabba abdiya Allah don haka idan mutum ya so annabawan Allah wa auliya Allah da masoya Allah li ajli qiyamihim bi mahbubatil haqqi saboda tsayawar da suka yi ta hanyar riko da abinda Allah wanda shine alhaq yake so la li shay'in akhar ba dan wani abu daban ba sai dan so rike abin da Allah yake so faqad ahabbahum lillahi la li ghairihi to wannan so da yayi musu soyayya ce ta Allah ba dan wani ba wa qad qala ta'ala Allah kuma yana cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suke yake san suke san shi azillatin 'ala al-mu'minin ma kai ga 'yan uwansu mu'minai a izzatin 'ala al-kafirin masu nuna isa da kasaita da kafirai kuma dan haka Allah ma yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kace har idan kuna son Allah da gaske to ku bi ni Allah zai so ku domin Allah madaukakin sarki yana son ka bi annabinsa sallallahu alaihi wa sallama kayi wa sa biyayya idan kayi wa annabinsa biyayya wannan ya nuna soyayyar da kake wa Allah ta gaskiya ce don kana son abin da ma yake so فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya umarni sai da abin da Allah yake so wala yanha illa amma yubghiduhu Allah baya hana ayi wani abu sai abin Allah baya so wala yaf'alu illa ma yuhibbuhu Allah baya aikata wani abu sai abinda Allah yake so ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به baya labarta mana wani abu face abin da Allah yake san mu gaskata da shi faman kana muhibban lillah wanda duk Allah yake so da gaske lazima an yattabi ar-rasul ya zama wajibi ya lazimce shi ya bi manzon Allah fa yusaddiqahu fi ma akhbar ya gaskata manzon Allah cikin abin da ya labarta wa yuti'ahu fi ma amar yayi masa da'a cikin abin da yayi horo da shi wa yata'assa bihi fi ma fa'al ya kuma yi koyi da shi cikin abin da ya aikata wa man fa'ala hadha faqad fa'ala ma yuhibbuhu Allah wanda yayi haka to shi yayi abin da Allah yake so fa yuhibbuhu Allah sai shi kuma Allah ya so shi kaga soyayyar ubangiji ba abu ne na wasa ba ba abu ne da za a faɗa da baka baci kenan an gama komai a'a idan ka ce kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yalzamuka an tuhibba mahabba Allah wa rasulihi wajibi ne a kanka, ka so abinda Allah yake so ka so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so wannan kuma zai lazimta maka ka guji ka ki duk abinda Allah yake ki. kaki ka guji duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so idan kai haka ne soyayyarka ta zama ta gaskiya amma idan ba haka ba to faɗa kawai kake yi ta'atul ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amruka fil qiyas badi'u kana cewa kana san Allah amma kana saba masa wannan magana ce wacce ba za ta karɓu ba a hankalce لو كان حبك سابقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع دار سيير دكتيني تجسياتي سودا كاي داعا دون ذكا وانديك مسوي ينين داعا ديقا مسوي ينسى وقد جعل الله لأهل محبته علامتين وقد جعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كفادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم ومعلوم أن أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى حدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر ابن تيمية يكي سوى وقد جعل الله لأهل محبته علامتين جمع تسن الله الله يا سامو سألامو من أبيه إذا أنسى مؤلامو من nan guda biyu to الله samu idan babu to Allah ba na gaskiya ba alama ta farko istiba'ar rasul yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya wanda zai ce yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma shi bid'a zai to kaga wannan baya san Allah baya san manzan Allah dan bai yi sharaɗin da Allah ya ce bai yi umarnin da Allah ya ce a yi ba in har da gaske ana son shi fattabi'uni yuhibbukumullah to shi bai bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya din ba saboda haka bai yi wa ka ce ina son manzon Allah ina son ya rasulullah amma sai na gida wannan ba za ta haɗu ba ko dai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka so sunnarsa ko kuma kai bid'a batun san manzo Allah kuma bai taso ba saboda haka abun ba wai cika baki bane aiki ne abu ne a aikace ba ma sai ka faɗa ba aikin ka shi zai nuna akwai abin tare da kai alamar da za ta nuna adireshin da zai nuna akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da kai shine a samu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alama ta biyu shine fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah waɗannan alamomi guda biyu sune suke nuna gaskiyar kanka ga Allah ko kuma gaskiyar kanka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad ja'ala Allah li ahli mahabbatihi alamatayn Allah ya sanya wa masoyansa alamomi biyu ittiba'ar rasul yiwa manzon Allah biyayya wal jihada fi sabilihi da gwagwarmaya da fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah وذلك سبود قواه لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله domin jihadi hakikanin jihadi shine fafutuka al-ijtihad kokari da fafutuka wajen samar da abin da Allah yake so wajen tabbatar da abin da Allah yake so min imani na imani wal amal da aiki na kwarai wa min das'i ma yubghidahu Allah da fafutuka wajen ije abin Allah baya so min al kufri na kafirci wal fusuqi da fasikanci wal isyan da saban Allah wannan shine hakikanin jihadi fafutuka dan kafa addinin Allah ta hanyar samar da abinda da Allah yake so menene Allah yake so kamar imani da aiki na kwarai da fafutuka wajen ijiye da ture abin Allah baya so kamar ne kamar kafirci da fasikanci da saban Allah to wanda aka samu waɗannan alamomi guda biyu tare da shi to an samu haƙiƙanin wanda yake masoyin Allah da manzansa ga dalili Allah yana cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكتون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أتكم من الآية دي muka fahimci waɗannan alamomi guda biyu da ibnu taymiya yake ambata Allah ya ce ka gaya musu in har ya kasance iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuka tsorurta da kasuwancinku da kuke tsoron tasgaransa da gidajenku da kuke jin daɗinsu habba ilaikum minallahi wa rasulihi idan waɗannan abubuwa duka su suka fi soyuwa a zuciyarku fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi fiye da fafutuka da jihadi don ɗaukaka addinin Allah fatarabbatu to ku yi jiran daku idan har waɗannan abubuwa so kuka fi so sama da san Allah da manzansa sama da jihadi wajen yada addinin Allah kuna tsoron ku rasa iyayenku ko ku rasa 'ya'yanku ko 'yan uwanku ko matanku ko danginku ko dukiyoyinku da kuka wahala wajen tarawa ko wani kasuwancin da kuke tsoron ya samu matsala ko wasu gidaje da kuke tsoron kada ku rasa su idan waɗannan abubuwa su kuka sa a gaba kuka fifita su akan san Allah da manzansa akan yada sunnar akan yada addinin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallama to sai ku yi jiran daku fatarabbasu ku jira mutuwa hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ranar da za ku koma gari ku jira ku gani irin wannan ya fi ban tsoro ba ma za a gaya maka abin da za ka haɗu da shi ba ka jira ka gani wannan ya fi tsoratarwa akan a gaya maka abin da za a yi maka watakila ka ce a ah, idan wannan ne za mu jure sai Allah ya ce fatarabbasu hatta ce Allahu bi amri ku jira ku ga har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa saka wanda ya fi girma ya fi tsoratarwa wallahu la yahdi al fasiqin kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda suke kangarewa Allah da manzansa suke wa fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah ibn taymiya ya ci gaba da sharhin aya ada, sai Allah ya alkawarin narko alkawarin azaba gawa man kana ahluhu wa maluhu habba ilaihi min Allah wa rasuluhu da duk mutumin da ya fifita dukiyarsa ya fifita iyalansa da danginsa ya fifita soyayyar su akan soyayyar Allah da manzansa wal jihadi fi sabilihi da yin jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah Allah ya yi masa alkawarin narko bi hadha alwa'id shadid da wannan narko mai tsanani kaga yadda ibnu taymiya domin oya abin shi yake nuna girmansa shi yake nuna tsananinsa ibnu taymiya yake bal a da wannan ma magana qad tabbata anhu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi fi sahihi a cikin littafin bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده riwayar abu huraira haka take a cikin sahihul bukhari wallazi nafsi bi yadihi da rantsuwa a farko na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zama mumini ba hatta akuna har sai na kasance ahabba ilaihi na fi soyuwa a gare shi min waladihi daga dan ƴaƴansa wa walidihi da mahaifansa wannan ajma'ina wannan ƙarin riwayar anas amma babu farko a ruwayar anas babu rantsuwa a farko wato a ruwayar abi huraira wallazi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi a ruwayar anas la yu'minu ahadukum ba tare da rantsuwa ba hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wan nasi ajma'in da ma mutane gaba daya haka nan ya zo a cikin littafin bukhari anna umar ibn al-khattab umar dan khattab radiyallahu anhu yace ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya um, ya manzan Allah na fi ka sama da komai sai raina sai so gaskiya sai manzan Allah ce la ya umar ai abin mai cika ba da saura hatta kuna ahabba ilaika min nafsika ai sai na fi soyuwa a wajenka sama da ranka kala sai umar ya ce fa to na rantsi da Allah dan kada a zaci ma ko a a dai kawai ya faɗa ne da baki ki fa na rantsi da Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi san ka sama da raina فقال الآن يا عمر ينزلي فأي سينزي يا عمر سينزو to idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama irin sayyidina umar wazirinsa na biyu manzo Allah sallama ya ce la ya umar to ina ga waninsa ina ga ire manzo Allah bai ce da shi ba al'ana ya Umar sai da yake fa wallahi fa wallahi la anta ahabbu ilayya min sannan manzo Allah ya ce da shi al'ana ya Umar to sai yanzu ne fa to kaga abu ashe ba kankani bane ba abu ne da da'awa da baki ba kawai kuma yadda ya faɗa ɗin nan a haka ya rayu haka ya bar duniya babu wani abu da ya fifita sama da san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya gigi ya fita daga hayyacinsa ce manzo Allah ya bar duniya mutumin da ya fi so sama da komai a duniya a ce ba a duniya yanzu ta haka sai fita daga hayyacinsa ya ma zara takobi yana cewa duk wanda ya ƙara furta cewa manzo Allah ya bar duniya to zai tsige kansa har sai da sayyidina abubakar ya zo ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a kwance ya bar duniya ya sumbace shi yake cewa da shi tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah a lokacin ya fito ya yi hudu ba inda ya kirawo jama'a ya gaya musu man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad ya karanta musu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin a lokacin sai na umar yace kamar alanan aka saukar da ita kamar ban taba jinta ba saboda hankalinsa ya fita daga jikinsa yana karanta ayar Allah na ta afa in mata a shi kaga zai bar duniya afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum to haka sayyidina Umar ya kasance har ya bar duniya yana bin diddigen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana riko da sunnarsa yana tabbatar da ita yana yaƙi akan kafata fa haqiqatul mahabbati la tatimmu illa bi muwalatil mahbubi haƙiƙanin soyayya ɓantsar soyayya ba za ta zama ta cika ba sai ta hanyar biyayya ga wanda ake so wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhibbu shine dacewa da shi cikin abin da yake so wa bughdi ma yubghid da kin abin da yake ki wallahu yuhibbul iman Allah yana son imani don haka ka so imani wattaqwa yana son kiyaye dokokinsa ka so wannan wa yubghidul kufra yana kin kafirci ka ki wannan wal fusuqa yana kin fasikanci ka ki wannan wal isyan yana kin sabo da kangarewa kai ma ka ki wannan to in kai haka ne ka samu haqiqatul mahabbati lillahi wa li rasuli wa ma'lumun abu ne kuma sananne inji ibnu taymiya anna al-hubba yuharriku iradatal qalbi wato soyayya ada ta zuciya idan aka samu soyayya a zuciya to kamar a matsayin wani inji ne wanda shi zai motsa zuciyar kuma ta nufi abin da ita wannan soyayya take haifarwa don haka kamar da ke asalu kullum harakati fil alam innama hiya al mahabba soyayya ita ce asalin kowane motsi da faɗi tashi a duniya ka gaya mun wanda yake wani fafutuka da irada ba wata soyayya ce take sa shi ba san wani abu ne kai ko fafutuka na ka ije abin da baka kake yi kana ije shi ne don ya ci karo da wani abu da kake so saboda haka hatta albughdu hatta kiyayya tana zuwa ne sakamakon wannan soyayya amma kiyayya ba ta zuwa ita kadai sai don sakamakon abin da soyayya take haifarwa na ka jawo abin da kake so abin da kuma zai kawo ma abin da kake so cikas ka iji ibn taymiya yace annal hubba yuharriku iradatal qalbi ibn taymiya yana da wani littafi da ya rubuta risala ce za ta fi shafi ɗari sunanta ƙa'idatun fil mahabba akan soyayya kalmar nan kawai yayi littafin akan kalmar soyayya me ya ce sai kai ta tunani to me zai ce amma dai ai kaga tun da muka zauna yanzu karatu mu mun kusa awa daya akan kalmar wannan yake ta daddalawa kuma ayoyi da hadisi ke kawo maka ba wani ra'ayin kansa ne kawai yake wasu sassaƙa wasu kalmomi ba ko sassaƙa wasu ƴan kalmomi masu zaƙi a'a aya da hadisi yake kawo maka akwai wani abin da ya faɗa ya fita daga wannan akwai wanda zai ce akwai wani abu nan da ibn taymiya ya faɗa wanda tsuran ra'ayinsa ne ba na ji akwai wanda zai iya faɗar wannan duk yadda ya kai da tsin ibn taymiya a cikin abubuwan da muka karanta ko dai ka aya ko ya ka hadisi kuma da ka ji ayar ka ji hadisi sai ka ga ai abin nan da ya faɗa shi ne ayar da yake faɗa ya dai maka yi maka bayanin sa ne cikin wani yaren daban amma dai abu guda ne yake faɗa yanzu ga shi abin da yake ce mana wa ma'alumu abu ne sananne ban sani ba kowa ya san shi a nan shi da yake sananne annal hubba yuharriku iradatal qalbi soyayya ita take motsa irada ta zuciya ka ji kana son kaza ko baka son idan akwai soyayyar ka zo masallaci sai ka ganka ka zo masallaci idan ba ka so ka zo kenan ba za a ganka ba soyayya na ita za ta kawo sabon gun karatu idan ba ka san karatun babu abin da zai turo ka nan sai dai da ƙarfi amma da irada ba za ta zo ba ashe duk inda ka ga mutum ya motsa da iradarsa to soyayyar da take zuciyarsa ita ta so ta motsa shi fa kullama qawiyatul mahabbatu fil qalbi duk sanda soyayya ta yi ƙarfi a zuciya طلب القلب فعل mahbub a lokacin kuma shi ma ita ma zuciyar karfin ta nemi abin da ake so din kuma zai ƙara ƙarfi to gwargwadon irin yadda injin soyayya yake da ƙarfi gwargwadon yadda zuciyar take farauto abin da ake so فإذا muhabbatu ta matan idan har soyayyar cikakkiya ba tare da wani cikas ba wani cikas a tare da ita istalzamat iradatan jazimatan fi husuli al to wannan soyayyar dole ne ta haifar da wata irada mai karfi wacce za ta sa a nemi abin da ake so in dai har soyayya ta cika tana san zuwa masallaci to wannan san in ya zama cikakke ne zai haifar da wata irada ta ganka a masallaci a gida kake ka tashi ai wallah ka dauki da duma ka ko ka hawo motar ka ko hawo keken ka ko babur ko ka tabo a kasa sai dai an ga ka motsa domin tabbatar da wannan abu sai dai wani abu ya zo ya hana ka in ka ga ka ce a zuciyar kana son masallaci amma kuma ka ci gaba da zaman ka a gida to dama babu babu soyayyar ko soyayyar haka sama sama ce amma bata zama tamma ba a nan ibnu taymiya yana so ya kai mu ga wani abu idan aka samu soyayyar cikakkiya kuma wannan soyayyar ta haifar da irada mai ƙarfi to mutum in ma ba wai nasu aka raga aka ƙara masa ba nashi daban za a ba shi gwargwadon yawan nasu wa man da'a ila dalalatin wanda ya kira zuwa ga ɓata kana alaihi min alwizri mislu auzari man ittaba'a yana da laifi irin laifukan waɗanda suka kwatankwacin laifukan waɗanda suka bi min gairi an yankusa min auzarihim shayi ba tare da ya tauye wani abu na laifukansu ba laifukansu cikakku shi ma ya samu kwatankwacin wannan a nan ibn taymiya yana nuna mana cewa adda'i wanda zai kirawo mutane zuwa ga aikin shiriya zuwa ga aikin shiriya su yi aiki da wannan shiriyar to Allah zai ba shi ladan aikin da suka yi ko da shi ba shi yi ba Allah zai ba shi ladan aikin da suka yi su ba kuma ya ba su nasu ba wai nasu zai ɗauka ya raba musu ba saboda an samu son abin a zuciyarsa so wacce take kama wanda ta sanya shi har yake kira zuwa ga ai to ko ya samu dama shi ya yi abin ko bai samu ba Allah zai ba ladan wanda yi mutum ne ya kwaɗaitar da wani akan gina masallaci ko gina makaranta ko taimakawa gajiyayyu ko wani abu mai kama da haka to idan mutumin nan ya yi wannan aiki yana da ladan shi ma wannan aikin duk da shi watakila bai da kuɗin gina masallacin bai da kuɗin gina makarantar bai da kuɗin taimakawa waɗanda suke da buƙatar taimako amma kasancewar akwai san abin a ranta, wanda san abin ne ya haifar da ya yi kira zuwa ga abin sai Allah ya bashi ladan shi gajiyawa ce ta hana ya yi to sai Allah ya bashi ladan kamar yadda aikin laifi wanda zai yi kira zuwa ga laifi ko shi bai yi wannan abin ba matukar ya kira wani zuwa ga wannan akwai alamar soyayyar abin a zuciyarsa wannan kuma ita za ta sa a samu a bashi zaifin waɗanda suka yi abin ko da shi bai yi ba sannan yake kawo hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda shi ma na cikin sahih bukhari hadisin Anas ibn Malik fita da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙensa sai yake cewa sahabbansa inna bil madinati da rijalan haƙiƙa a can madina da muka baro akwai wasu mazaje Na sirtum matiran babu tafiyar da za ku yi wala qata'tum wadiyan babu wani rafi ko rami da za ku keta illa kanu ma'akum fate sun kasance tare da ku tare da ku abin tare da ku alada. su ba su fito ba amma ku kun fito duk tafiyar da kuka yi da wahalar da kuka sha ladan da za a ba ku su ma za a ba su illa kanu ma'akum sahabbai suka ce wahum bil madina kuma suna can a madina manzo Allah ya ce wahum bil madina habasahumul uzru uzuri ya hana su amma suna da san abin almahabbatu tamma fil qalb saboda haka wannan mahabba kuma akwai ta a cikin zuciya ta zama cikakkiya tastalzimul iradatul jazima idan kuma akwai iradatul jazima to mutum zai yi kokarin yin abin sai dai in wani abu ya hana shi to in wani abu ne ya hana shi zai samu ladan wanda ya abin maganar da ibnu taymiya ya ta fito ko bata fito ba saboda haka maganganun ibn taymiya Allah ya ji kansa in ka saba karanta su ko yage bangon akai aka baka kana karantawa zaka ce wannan ibn taymiya ne ga duk wanda ya saba karanta littafansa zai ga irin salon yadda yake zuba ilimi ya sha bamban da na kowa ɗan tafiya kaɗan zai yi to zai aje aya ko hadisi aya hadisi maganganun magabata ba ya tafiya ya ta wani ɓare-ɓare yana wani kame-kame a'a zai aje maka aya da hadisi aya da hadisi kuma da kyakkyawar fahimta zai ɗora ka akai an daɗe ana jin wannan hadisin watakila amma ba a taɓa fahimtar da ibn taimiyya yake bayani yanzu kuma da daga zin bayanin sai ka ga ai haka ne me yasa a za a ba su lada tare da ba su fito ba an ta fita tare da su me yasa za su samu ladan waɗanda suka wahala suka hau tudu suka shiga rabi suka sha rana suka sha yunwa suka sha kishi amma annabi ya ce illa kanu ma'akum kuma suna can a zaune annabi ya ce habasa humul uzur ma'ana su ma yadda suke kuke san jihadin haka suke ba ku fi su san jihadin ba uzuri shi yana su fito shi ya sa wasu malamai a cikin tafsirin wattini wa zaitun wa tsoro kinin wa hazal al amin لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين haƙiƙa mun halicci mutum cikin kyakkyawar ƙira mafi kyan ƙira sannan muka mai da shi mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu mafi raunin masu rauni sai Allah ce illal ladzina amanu wa Amiru salihati falahum ajrun ghayru mamnun malamin suka ce surar tana nuna abin da kake yi lokacin kana cikin ahSani taqwim din nan tana cikin mafi kyan ƙira da ƙarfinta wata aikin ibada sai ka waye gari saboda shekaru da tsufa cikin asfala safili to kai ba za ka ci gaba da zama a haka ba sai Allah ya ci gaba da baka ladan da ka saba ka saba da nema lokacin kana da ƙarfi shine illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun su suna da ladan da ba zai yanke ba ladan su ko da sun zo asfal safilin din su ladan su ba zai yanke ba za a ci gaba da ba su saboda haka a iya rakao inda yake yi na kiyamun lairi lokacin yana da ƙarfi bayan ya tsufa ya kasa yin su to za a ci gaba da rubuta masa lada iya azumin da yake na tadawuri lokacin yana da ƙarfi bayan ya tsufa ya kasa za a ci gaba da bashi wannan iya alherin da yake da dukiyarsa lokacin yana da wadatar dukiya bayan abubuwa sun ja da baya ya Allah zai ci gaba da rubuta masa ladan wannan abu saboda akwai san a zuciyarsa akwai iradar a zuciyarsa illa iyaka kawai wani abu ne ya hana ta tabbata amma da babu wannan abin za ta samu Allah maɗaukacin sarki ya yi mana gamdakatar Allah maɗaukacin sarki ya yi cewa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الرحمن الرحيم wannan yana cewa menene hukuncin wanda ya ci ya yi sata ya ci jarabawa bayan ya ci sai ya ji an ce ba kyau to malam mutum zai yi iya ci gaba da karatu da wannan takardar jarabawar amma zai wuya ya ji cewa wai sai ne sun san da ya ji ba kyau shi sai kira ta sata ba wani ɗalibi da zai ce bai san sata sata jaraba ba ba kyau a sata jarabawa mutum ya saci jarabawa a rubuta masa ya iya abin da bai iya ba ya karɓi wannan abu a haka ya je yana nunawa a gurare ana yi masa wasu abubuwa ko ana ba shi wasu abubuwa dogaro bisa ga wannan shaida wanda ya san ta zurfi Allah hakika ba zai taɓa zama halal ba mutum zai shiga cikin waɗanda suke Allah yana cewa wa shibbuna an yi yuhmadu bima ya faru. suna son a yabe su da abin da basu ba Allah ya zargi wannan hali to duk mutumin da zai a rubuta masa ya iya alhalin kuma ba iyawar yayi ba ne zai hana ya shiga karkashin wayo shibbuna an yi yuhmadu bima ya faru. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa almutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur mutumin duk da zai yi cika baki da abin da ba ya da shi to kamar wanda zai sanya rigar ƙarya ce a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana algush baya tare da mu mutumin da zai nuna takarda a ciki a ce ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza ya iya turanci ya iya littafi ya iya kaza alhalin duk bai iya ba <coughs> babu shakka wannan albus yake wa al'ummar annabi sallallahu alaihi to tambaye ne da zai ci gaba da rike wannan takarda yana ta zuwa yana samun aiki yana ba ana ba shi mukami ana yin wane ana yin waye akan wannan ya zama kuma halal yake ci wannan bai halatta ba eh? ya je ya sake jaraba ba ana sakewa ba ya je ya fito da kansa a yadda yake amma kuma sai ta ƙarya to me raban nan da faɗa ko ka sato ko a sato maka ne bambanci kai baka je ba amma ka aika wani ya sato ma wanda kamar da makarantar su ba bayan da ta su su kuma da daga ba cikin ba su ba kuma ne zaki saboda bayan cikin da lalace ba ba wato bala'in da yake fuskantar mu bala'in da yake fuskantar mu wato su kansu waɗanda ake ɗorawa jami'an ilimi wanda ake ɗora su kula da harkar ilimi ban sani ba Allah ne ya toshe musu ƙwaƙwalwa. ko ku a rashin sanin manufar rayuwa ce kasa suke motsa abubuwa wani yana ganin alfahari ne shi a gurinsa ya ba da dama ɗaliban makarantar su fi sata ko a rubuta a jikin allo su kwafa don su ki jarabawa a ce su ce ta ɗaya wani gani yake ya birge kansa ya birge al'ummarsa ya birge ƙasarsa ban san kuma ni kidahumancin da ya kai wannan ba mutumin da yake da irin wannan kwakwalwar bai kamata ya ci gaba da jagoranci na ilimi ba inda mutum ne mai kishin ilimi idan aka samu ilimi a inda yake ya taɓarɓare ko shi ne mai sa hannu idan yaro ya zama na bai samu abin da ake so ya samu ba ya kada shi wannan yin haka shine ya taimaka wa a lokacin za ta faɗa ku ta san cewa akwai gyara cikin tafiyar idan yau aka yi jarabawa saba'in cikin ɗalibanmu na musulmi aka ga sun faɗi gobe aka yi aka ga irin wannan to masu hankali za su fara tunanin ina matsalar ce sai a yi gyara amma idan aka ce a mu ba za mu yadda a ce mun faɗi haka ba a ɗago wasu ta hanyar ƙara musu maki ko a rage makin cin jarabawar, ta yadda za a samu da yawa sun ci to muna ɓoye mu ne da kanmu tare da cewa yana jikinmu yana ɗoyi sannan kuma kakka manta wannan ɗin da bai cancanta ba bisa ga ƙarya ka ce ya cancanta gobe shi zai zama malamin ɗanka a makaranta shi zai zama likitanka a asibiti shi zai zama injiniya mai maka filan da tsare-tsaren gine-gine ina za a zauna lafiya a cikin irin wannan idan kai kana ga ya wuce a haka kakka manta rayuwarka da ta 'ya'yanka ce kake rushewa don haka yau a ce kana jami'in kula da jarabawa ka bi gaskiya don a fahimci cewa ilimi a cikin musulmi ya taɓarɓare sai sun tashi da gaske wannan shi ne taimakon musulmi ba ka ba su maki ba su ci domin su eh, ci gaba wannan ba shi ba ne saboda haka sai mun faɗa ku da wannan makarantar da take so ta gyaru ita ce makarantar da take sanin matsalolinta don ta magance ba ta dinga lullubar matsalolinta ba suna ƙaruwa kuma kullum idan su shugabanni da suke a tafi don wata ya gaya wasan duk ɗaya ne ko shugaba ne ya sa ka ko kai ka sa kanka ko waye duk ɗaya ne me zai canza mutum ne dai gashi nan an ce da shi a ƙwararre ne a takarda amma ka zo da shi ka rasa ina ya ƙwarewa ciki ɗalibi ne gashi nan an kawo maka shi makaranta an ce a takarda an ce ai ƙwararren malami ne ka ba shi alliya kasa koyarwa takardar na cewa ƙwararre ne kuma aikinsa na ƙaryata shi don haka ba abin da zai canza dan shugaban makaranta ne ko huwa makaranta ko waye ko waye ya bada damar a yi haka ba abin da zai canza to ai dan a kokarin boye wannan aibi na su malaman ko hukumar makaranta ba a bada ilimin ba shine sai a sai a yi wannan zuran duk wannan ne ba shi zai sa ɗalibin ba shi ya kubuta ai shi an cuce shi gara ka a ce maka baka iya ba da a ce ta iya alhalin baka iya ba wani yana so a yi masa bayani akan jalsatul istiraha yace zaman nan da ake yi a raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah shi ya ga ana yi bai san me yasa ake yi ba sunna ce jalsatul istiraha shine zama ɗan zama haka da ake yi bayan an ɗago daga a sujjada ta biyu a raka'a ta farko ko a raka'a ta uku idan sallah mai raka'o'i hudu ɗan zama da ake yi sannan a miƙe ɗaya wanda ya tabbata a sayyid bukhari hadisin malik ibn al-huwairi radiyallahu ta'ala anhu wani yake darasin da ya gabata ibn taymiya ya raba abinda mutum zai bukata kashi biyu ya raba abubuwan da mutum zai sa su a zuciya iri kashi na farko wanda yake da bukata yace shi ma ya kalle shi kallo na bukatarsa ba kallo na abin bautarsa ba sai ya kalli dukiyarsa kamar yadda yake kallon jakinsa da yake hawa ko shi sa da yake zama a kanta kada ya yi masa kallo kallon wani abun bauta don haka ya zama na fatansa na koli akan wannan abin tsoronsa na koli akan ya rasa abin abin da ibn taymiya ya faɗa kenan sai kuma abin da mutum ma ba zai bukata ba ya makalkala shi a zuciya ya sa shi a ransa ya ji san shi yana sama da san komai ya ji tsoron rasa shi yana sama da tsoron komai to wannan ya kai mataki na ibada Allah kawai ake yi wa so na koli irin wannan Allah kawai ake tsoro tsoro irin wannan don haka ba ya ce kada a nemi kuɗi ba ne ko kada a nemi abinci fiye da yadda ake da bukata a'a ka nema ka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye abinci na shekara saboda haka babu laifi dan ka ajiye sahabbai suna ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin lauya ya ce a abin nan ka ajiye wani daga ka ka ka kasa uku ka ci ka karabar da kashi ɗaya ka aje kashi ɗaya saboda ka ajiyar ba a hana ba in kuma kaga za ka iya bayar da duk abin da kake da shi ka bayar wannan kuma wani tawakkali ne naka ba haramun bane dan kayi haka matukar dai ka wadatar da gidanka abin da suke bukata <coughs> duk 'yan shi'a ne kafirai ko ku akwai waɗanda ba kafiran ba to kamar yadda muke faɗa a aƙidar ahlus sunna duk abin da yake kafirci ne ba lalle ne wanda ya yi shi ya zama kafirin ba sai bayan an yi masa bayani mai kwaran ya shubuha mai tsayar da hujja an mata bayanin kwaran ya shubuha an kuma tsayar masa da hujja idan aka yi masa wannan bayanin bayan duk ya fahimta kuma ya toge akan kafirci akan abin da yake kafirci to a lokacin ne hujja ta tsaya a kansa don haka ba duk sanda wani ya fada cikin abin da yake kafirci ne kafirci shi ma yake fadowa a kansa ba laisa kullu man waqa fil kufri waqa al kufru alayhi don haka a shi'a aqidin shi'a tabbas da dama daga cikin aqidun da yake addinin shi'a yake tattare da shi kafirci ne wannan sai dai wanda bai san abun ba wanda duk aka ja shi zuwa ga wannan addini na shi'anci ba tare da ya san menene a ciki ba ko ana ba shi shi a dunkule a ture a mulmule bai san meye a ciki ba sai aka zo aka fasa masa kwan ya ji ɗoyin sai yake shi zai ci gaba da zama da wannan abu to an gama masa hujja dukkan aƙidojin da zai ƙudurce na kafirci to ya zama kafiri saboda su amma matuƙar ba tare shi yasa ba a san ba ka cewa dukkan wanda yake shi a kafiri ne don ba dukkan wanda yake shi a ne ya san da yake a ba amma shi a kafirci ne wannan ba a tantamar a faɗa haka ba ma tantamar mu ce shi a kafirci cikin waɗanda aka dunkule musu wannan addini aka miƙa musu suka karɓa waɗanda suka san me suke yi su waɗannan babu ko shakka sun kafin waɗanda ba su sani ba su ake ƙoƙarin yi wa bayani kada su ci gaba da riƙe wannan abu menene hukuncin naman da aka yanka don maulidi to ai mun yi mun wuce maulidi kuma yanzu abinda aka sani shi ne a yanka don Allah abinda duk aka yanka shi da sunan Allah ana ci abinda duk aka yanka shi da sunan Allah za a ci idan an yanka shi da wani suna ba na Allah ba to wannan ba a ci da daskinin ibn taymiya bai yi aure ba har ya rasu ibn taymiya bai yi aure ba kamar yadda mun faɗa a farkon watakila mu bai aure ba har ya bar duniya kamar yadda an samu ire-irensa da dama daga cikin malamai waɗanda wani yanayi da suka rayu a ciki ya hana su fi aure ibn jarir tabari mai littafin tafsiri shine farkon wanda ya rubuta a tafsir bil ma'sur ibn jarir tabari har ya bar duniya bai aure ba kuma ya shekaru ɗajin ya shekaru wajen shekara tamanin a duniya imamun nawawi shi ma har yabar duniya bai aure ba annawawi mai al'arba'una hadisan da muke karantawa ya yi shekara arba'in da uku a duniya har ya koma ga Allah bai aure ba suna nan da dama har ma wasu malaman sun yi littafi a kansu al'ulama ul'uzzab na abu gudda allazi na asarul ilma ala zawaj sai dai magana da ya faɗa ba haka take ba shi ya ce wai fifita ilimi suka yi a kan aure to kenan wanda suka yi auren fifita auren suka yi a kan ilimi shi ya sa bakar abu zai ya warware wannan magana a cikin shi littafinsa da ya yi na al'ulama ul'uzzam malaman da ba su yi aure ba ce ba maganar sun ta ilimi bane akan aure magana ce ta wasu larurori sun hana su su yi aure ibn taymiya ga wanda ya karanta tarihin sa ya san irin gwagwarmayar da aka aka ta fama da shi aka ta fama da shi akan wannan a ƙarshe ma rayuwarsa gaba ɗaya da ƙarshe ya yi ta ne a kurkuku wasu littattafan ma da muke karanta yanzu a cikin kurkuku ya rubuta su to wanda ake tsare da shi a kurkuku ana ta rigima a kai shi gaban wannan alkali wani alkalin ma yace ya zubar da jininsa ibnu makhluf wani alkali dan malikiya cewa ya zubar da jininsa to ana yawo da mutum a kai kai wannan kotu wanda yace ya zubar da jininka nan wanda yake a je a daure ka wanda yake a kore ka wanda yake a hau kai a hau da kai jaki a zagaye kasuwa da kai sai sa kake da lokacin kuma kai aure Allah madaukakin sarki ya mana gamda kasar akwai wanda ya tambaya akan aliyun wasi'atu fil janna a hadisin abu kari shi ko abu kari wannan za mu yi magana domin kalmar wasi'atuhu ta ɗauki wasu ke cewa to mu annabi ce mu da shi'a da sai da alidin muna aljanna za mu yi magana akan wannan duk da shi ya ce in an nuna masa hadisi abu kari zai shiga shi'a ba haka ake ba eh? Eh. bai yi karatun ba to ai shine wannan wannan shine damfara din bai kamata a same shi cikin musulmi ba ba abin da zai halatta wa mutum wannan matukar abin da ake so a yi shi bai da wannan skill din dan mai menene zai yi ƙarya dukkan waɗanda aka sa a hannunsa an cuce su don an danka su a hannun wani wanda bai san abin ba alhalin kawai takarda ce ta ƙarya ya zo da iska cewa ya sani kawai haka za ka dubi abin ta nahiyar maslaha ta al'umma ba maslaha ta shi kaɗai ba Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in